kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Filin da ke ƙoƙarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hayoyin da suka dace Na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Yau, shirin zai mai da hankali ne akan halin da Najeriya da al'ummar ƙasar ke ciki dangane da tabarbarewar tattalin arziki. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin wasu akan halin rayuwa a saboda dabarbarewar tattalin arziki. To amma kafin ku ji ta bakin waɗannan mutane ga kaɗan daga cikin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki. Ƙasar da take a da sahun gaba na ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka tana ta faɗa da laulayin hawa da saukar farashin gangar ɗanyen man fetur a duniya. Stella Adebayo wata mai sana'ar sayar da curin biredin larabawa mai dunkule da nama da dankali a ciki da aka fi sani da shawarma ce a wani gidan cin abinci a Sokoto da ke arewacin Najeriya wacce kuma tuni ta canja farashin da ke kan takardar da ake zabar abin da aka zo ci a shagon abincinta. Wannan na nufin masu zuwa cin abinci a shagon sun yi karanci kenan ta haka hawa da saukar farashi a Najeriya yake shafar kwastomomi kalmomin kayan masarufi adadin kasan hauhawar farashin a yanzu ya kai kashi goma sha shida da digo biyar daga watan yuni wanda haka ne mafi hauhawar da aka gani tun daga shekarar dubu biyu da biyar an yi tsammanin tattalin arzikin zai cimma ko da kaso hudu daga cikin goma a kwatar farkon shekarar a kuma sake samun kwatar da za ta biyo baya a farkon watan nan ne dai asusun ba da lamuni na duniya ya ce najeriya ta ratsa matsayinta kasancewarta ta daya a tattalin arzikin nahiyar afirka ta yadda afirka ta kudu ta doke ta babban matsalar da ta ja haka shine faduwar farashin danyen man fetur ɗaya daga manyan matsalolin da najeriya take fuskanta shine matsalar 'yan ta da kayar baya irin na 'yan tsagerin nan na yankin neji delta mai arzikin man fetur inda abin da ake haƙowa a rana da ya kai kai gangar miliyan biyu da dubu ɗari biyu ya ja baya zuwa ganga miliyan ɗaya da rabi a rana sai kuma wata komaɗar da ta haɗa da karancin hada-hadar kuɗaɗen ketare wanda da su ne masana'antun ƙasar ke takama wajen sayan kayayyakin masarufi daga ƙasashen waje. in kana da ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam talaka bawan Allah bawan Allah talaka bawan Allah in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai mala ba Allah yawa bawan Allah talaka ba Allah gari ya waye haka ne su kuma jama'a me suka ce ga tattaunawar da wakilin sashen hausa mahmud kwari ya yi da su ni suna na abdur'uf wasu suna kira na mijin biza mm. wai gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tattalin arzikin najeriya ya komaɗe ya karye ka gaskiya ba zan iya yadda ba amma kuma zan iya yadda talaka ne ya karye amma su suna samun kuɗi domin muna jin buliyoyin da suke samu amma ban magani a ƙasa su mun san suna arziki amma mu muna cikin wahala kamar ya yau saboda in a cikin mutum miliyan goma da ƙyar ɗari biyar suke ci sau uku a kullum sauran kullum sai sun fita suke nemowa rayuwar tsuntsu suke wasu ma rayuwar jemage jemage ne ke ci sau ɗaya tsuntsaye kuma sauran sai sun fita su nemo su kawo 'ya'yansu da matansu su sake koma su kawo na rana sake koma to su suka fi yawa amma gwamnati kullum muna jin suna magana biliyoyi ba ma miliyoyi ba biliyoyi kaga ba za mu yi da arzikin sai a kare ba kuma kullum a jikin talakan suke tatsa talaka abin da ake so a taimaka masa a fito masa da abin da zai ci shi kawai dame shi amma yanzu an ki ga hanyoyi ai kana magana a fito mata da abin da ci ita gwamnatin ta ce babu kuɗi tattalin arziki ya ne. to a sa talakan su shigo da abincin mana ai suna da hanyar da za a taimakawa talaka waɗannan kuɗaɗen da suke faɗa su yi oda abinci ba lalle a ba kila kyauta ba ai masa sauƙi ya biya yanzu me kake so a yi abin da muke so mu a mana mu talakawa in dai an yarda talakawa ne mu mu kuma mun yarda mu talakawa ne a fito mana da abin da za mu ci a yi mana oda mu haɗa da nama na gida sai na gida ya arha domin da na waje da na gwamnati duk abin da za a samu fa a waje a gida in dai ba daga gwamnati ake samuwa ba suke shigowa da shi na gida ba inda za shi amma gwamnatin nan ta ce tana aiki tukuru don shi talakan da kake magana da irin irin ka don ya ji daɗi to sai mu gani a ƙasa amma mu gani ba faɗa ake yanzu duk wannan maganganun da suke suke kawo bayanai da ƙarin haske da sharhi kana nufin ka ce har yanzu ba ku kai ga gamsuwa ba to ai kullum abinci sama yake kullum ya za a yi zama gamsu inda ƙasa yake yi kullum yanzu fa a yau din nan sai ka auni masara ɗari hudu da arba'in nawa kake samu a rana ina samun ɗari uku da hamsin ɗari biyu ɗari biyar ba da za ka fito ka samu abin da za ka ci a gidanka sai dai allah ci da kai wai a lokaci ka zaɓi wannan gwamnatin gaskiya ni bai zaɓe ba rabo na zaɓe tun gari me yasa saboda na san duk haka suke kar ma in zaɓe a zo a ce da ni wai akwai wani abu wanda na ba da gudunmawa Allah tambaye ni ranar kiyama saboda haka ba ruwa na na san dai akwai haƙƙi na akan akan hukuma wai in aka tambaye ka aka ce yaya tattalin arzikin nan na Najeriya da gwamnati ce za ta kawo canji zai daidaita misali har kai talaka ka ji daɗi me za ka ce wa shugaban ƙasa to sun faɗa amma dai gaskiya mu taimako inda ba daga Allah ba mun ji da mu ban na sare da su ga abin ana faɗa da amma har yanzu talaka bai san me ake ba sunana mun tare a kubu mai katako shin ni tambayar kana mun tambaya ni kuma ina so in ma tambaya shin wai me ma tattalin arziki ne me ake nufi da tattalin arzikin ƙasa kamar yaya yawwa to ni na ga masifa ne da bala'i tun da muke a rayuwar duniya ba mu taɓa ganin irin wannan karan ba kuma kullum kowane shugaba ce yake yana ƙaunar talaka ina ƙaunar take a gun talaka da ake ma mu ba mu san wani tattalin arziki ba su suka sani domin su suke jin daɗi su suke cikin ni'ima a halin da ake ciki ba wani talaka da yake iya ci da kansa ma bare ya ci da wani saboda haka in tattalin arzikin ƙasa yana nan talaka ya sani in ma baya nan talaka ya sani mu dai yanzu na san akwai gidan da na makocina da ya sati bai tuwo ba ina maganar tattalin arziki ba wani maganar tattalin arziki su suka sani su suke morarsa yanzu tun da an sun yadda cewa ya kare kuma gashi kai ma kana ambata abin da ya tabbatar da karewar tasa tun da eh, ɗaya daga ciki shine gazawar mutum ya ci abinci sau uku misali a rana me kuke so su yi to mu abin da muke so su yi su dubi allah da manzansa duk yadda za a a samu sauƙi a bi jiya jiyan nan ina zaune nan wani ya waya ƙauyensu yake tambaya nawa ne farashin shinkafa aka ce ma ɗari amma mu anan gaya muna sayan ta ɗari ta hausa ba ta gwamnati ba ɗari muke saya amma gwamnati ta ce tana yin aiki tukuru don ganin cewa al'amara sun daidaita tun da dama ta ku talakan ku kuka zaɓe ta ta yi muku kuma alƙawari talakawa mu muka zaɓi gwamnati kuma mu ko gobe buhari ya tsaya mana mar kyakkyawan zato za mu zaɓe to amma kuma gashi kana kokawa a hannu guda kuma ɗaya daga cikin abubuwan kuma da suka sa ka zaɓe shi ta yiwu don a sauƙaƙa rayuwar ne duk wannan halin da ake ciki ni ba na jinginawa buhari laifi gaba ɗaya domin ina na fi tunanin gwamnatocin baya da suka zo suka wuce su suka ruguza ƙasa ya zo ya da ƙasa a cikin halin wahala yanzu na fi ɗorawa mashawartansa laifi ba sa ba shawara ta gaskiya watan nan nasa wanda duk yake zargin yana mazaban ƙasa ya yi waje da shi domin mu talakawa har yanzu ba mu daina sansa ba sai dai in abu ya kai munzalin yadda za mu haƙura mu haƙura mu canja wani in ya ɗin wahala ta wahala ta ƙi ƙarewa ai dole mu kyale mu nemi wani wanda muke ga zai kawo mana mafita gaskiya mu kira za ga shugaban ƙasa akwai wasu masu ba shawara shawarar da suke bashi muddin ya ci gaba da amfani da wannan shawarar to akwai matsala dalili da ya sa yanzu a maiduguri kamar yadda muka samu labari 'yan gudun hijiran nan suna cikin wani yanayi na rashin abinci wanda kamar yadda mun samu labari a cewar 'yan gudun hijiran nan suna mutuwa saboda yunwa na ɗaya kenan kuma na biyu muna kira ga buhari kamar yadda ya ce zai ɗauki ma'aikata ya yi alkawari to muna fata a bi jihohi 36 da muke da su a ɗauki ma'aikata domin matasa su samu aikin yi wannan gwamnati ta ci gaba kana magana gwamnati ta ɗauki ma'aikata kuma ita gwamnatin ta ci tattalin arziki ya kare idan aka ɗauke su me za a ba su ah to ai abin da za a ba su tunda yanzu gwamnati ta yi magana akan noma tallafin nan ya kamata a sauko da shi tun daga sama har ƙasa domin talakawa su haɗu da wannan tallafin su yi noma alhamdulillahi a bana mun samu cewa damuna ta yi kyau duk da dai taki na gwamnati bai shigo ba amma allah ya zubo da taki daga sama saboda haka an samu abinci isasshe a ƙasa to wannan ya sa muke fatan shugaban ƙasa a baɗin Allah ya kai mu a yi tanaji na tallafawa manoma tun daga sama har ƙasa ba iyaka na sama ba. Sunana Ibrahim Ilimi, Ibrahim Law Ibrahim Ilimi. Matsalar tattalin arziki kwarai da gaske ta shafi abin da nake domin ina harkar fenti don yanzu mutane ba ma can wannan suke ba saboda maganar tattalin arziki Magana ta kayan abinci ake. su amma alhamdulillah mun ji gwamnatin tarayya ta hana za ta hana shigo da fenti daga wasu daga ƙetare kashashen ƙetare domin a inganta namu na gida muna farin ciki muna farin ciki da yin hakan ɗari bisa ɗari domin samun yalwatuwa arziki ne ta ɓangaren harkar sana'amu especially wanda suke production domin ni kaina ina Allah ya bani dama ina da damar da zan yi production din. matsalar capital shine kawai matsalar baka da jari ba da jari mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji abin da masana suka ce akan wannan matsalar a halin yanzu kuwa a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman wakilin sashen hausa a kano mahmud ibrahim kwari da Chobahiro Diodone wanda ya daidaita mana sauti. ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.